بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الذي قدم من شاء بفضله وأكثر من شاء بعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu sakamakon alkawarin da muka yi na ƙarasa bayani akan abin da ya shafi wato laccar da aka faro tun daga lokacin da muka ainihin wato faro ta wanda mutanen da suke tare da mu ba su manta yadda muka faro ba muna tafiyar da ita karkashin faɗin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil daga karatun da muka yi daga wancan ranar Allah ya ƙara ara mana ranaku zuwa yau shi ma la'ayatin li'ulil alba akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mai hankali shi yake gane lalle wani abu zai faru nan gaba akwai wasu mutane guda biyu bawan Allah tun daga lokacin da motar da awa ta zo yana da gidan mai wannan motar duk inda za a tafi wata harka ta awa bi yadda ake wahalar man nan shi yake sawa a zuba mata mai a gidan manka a je a dawo saboda daga addinin Allah da haka muke roƙon yan uwa su tashi cikin addu'a Allah ya ji kan mahaifinsa ya rasu Allah ya mu dukiyarsa albarka Allah kuma ya ƙara yawanta dan ya ƙara yawaita taimaka ma addini akwai wani bawan Allah shi ma yana da shagon sai da kaya na motoci daga lokacin da motar nan ta zo ya yi alkawari in dai abin da ya shafi sabis ne shi zai dinga wa mota sannan dukkan wani abu in ya lalace wani abun ma ba shi da shi a shagon shi shi yake cire kuɗi ya siyo lura da kawai ya lura wannan mota ce wacce ake aikin addinin Allah da ita da haka wayannan mutanen guda biyu muna roƙon ƴan uwa su sasu cikin addu'a Allah ya maduke su albarka Allah mai mana albarka da baki da idan ba manta ba mun gama magana akan abin da ya shafi khilafancin Yazid dan Muawiya a lokacin da mahaifinsa wato mu'awiyar radiyallahu anhu Allah ya masa rasuwa mu'awiyar sahabi ne na manzan Allah ko an ki ko an so kuma in ka ga dama ma in ka tashi kiyan za ka iya ce masa alaihi sala wanda ya tambaye ka akwai ayoyi da yawa cikin qur'ani duk sahabbai ka iya kiran kowane sahabi ka ce abubakar alaihi sala umar alaihi sala usman alaihi sala walil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kuma Allah ne ya zabe su ko an ki ko an so kuma zabin ba a hannunka yake wa ya yakhluqu ma ya wa yaktar ma kana lahum alqira shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wassalamu ala man ittaba amincin Allah ya tabbata ga dan mutumin da ya bi shirya to tunda ko sahabban manzon Allah sun bi shari'a daga gurin Allah to amincin Allah ya tabbata a kansu su gabaki ɗayan su shi yasa sakatare ne na manzon Allah yana daga cikin wanda aka amince musu in Allah ya saukar da wahayi su ainihin wato rubuta kuma muna tunatar da mutane aqidar ahlus sunnati wal jama'a babu wani mutum da suka dauka ma'asumi ne ba zai kuskure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wannan kofar take rufe a sa amma in ba shi ba kowaye wannan kofar buɗe take Allah madaukakin sarki ya shirye da mu bayan da Yazid dan mu'awa ya zo ya hau shugabanci a wannan lokacin kamar yadda muka fara bayani mutanen Iraki sai suka fara turowa da al-Imam Hussein cewa ya baro garin Iraki ya zo ko ya baro garin Madina ko Makka ya zo garin Iraki kamar yadda muka ce wannan malamin kadin al'isa'i ihsai ya faɗa a cikin littafin ashura a shafi na 85 da kuma tazlimuz zahara a shafi na 141 yake cewa wajibilatul kutub tatara alal imam husain alaihi daga lokacin aka dinga aikowa da al-imam husain wata bayan wata a wata wayar ma cewa aka yi rakuman da ya ɗauko. wato wasiƙun sai da aka ɗauko raƙumi sannan ya iya ɗaukar su wa kana akiru kitabin ƙarshen littafin da aka aiko wa al'imam husaini daga cikin mutanen kufa tare da wani mutum ana ce masa hani bin hani as-subai wa sa'id bin abdullahi al-hanafi da aka aiko daga ciki fa fada abu al-imam husaini sai ya buɗe wa ƙara abu sai ya karanta ɗaya daga cikin abin da ke cikin wasiku. waiza fihi maktubun sai gashi an rubuta cikin wannan wasiƙar bayan bismillahir rahmanir rahim aka ce lil bin ali min shi'atihi min shi'ati abihi amirul mu'minina daga yan shi'ar baban shi wanda suka yi da'awar goyon bayan baban shi ali bin abi talib amma ba'd fa innan nas yantabirunaka bayan haka mutane fa suna nan suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa ya zama shugaban su a duniya din ba kai ba fal ajal al ajal kai gaugawa kai zo kai gaugawa ka zo wannan malamin Ali bin Musa bin Jafar at-Ta'us al-Husaini yake cewa sami a ahalul kufa ta bi usulul Husain alaihi salam ila Makka a lokacin da mutanen Kufa suka ji cewa al-Imam Husaini ya dawo garin Makka وامتناعه من البيعة ليزيد ألوكة ياكي بيعة يزيد أم معاوية a في منزل bin بن al-kuza'i sai suka taru gidan wani mutum ana ce masa Suleiman bin Sad al kuzai falan ma ta kamalu lokacin da suka gama haɗuwa sashi ya kira sashi qala Suleiman bin Sad bihim khatiban sai Suleiman bin Sad sai miki a cikinsu yana hutuba daga cikin abin da yake cewa yana cewa ya ma'asharar shi'a ya ku taron in shi'a innakum qad alimtum bi anna taɓa da halaka kun san cewa fa muawiya ya mutu wa sara ila rabbihi muawiya ya kuma zuwa ga ubangijinsa wa qaddama ila ahmalihi ya gabata zuwa ga aikin da yi, kuma tabbas ya gabata zuwa ga abin da yi na aikin alheri wa qad waqa fi mawdihi ibnuhu yazid yanzu wanda ya zo ya tsaya matsayin shi shine yazidu wa hadha bin ali alayhi salam qad khalafahu al-imam ya saba masa yaƙi masa mubaya'a wa sara ila makkah hariban min ta ali abi sufyan kamar yadda ya faɗa ya gudu ya zo garin maka saboda ya gudu daga dagutan ali abi sufyan wa antum shi'atuhu wa shi'atu abihi kudin nan da nake magana da ku ku ɗan shi'ar shi ne kuma ɗan shi'ar baban shi ne min qablihi tun kafin shi imam Hussein wa qad ihtaja ila nasratikum ila nasr ila nasratikum al-yawm al-imam yana buƙatar taimakon ku yau fa in kuntum ta'lamuna annakum nasaru in kun san cewa za ku taimaka ma al-imam Hussein wa mujahidu aduwahu kuma za ku yaƙi makiyin shi faktubu ilaihi to ku rubuta zuwa gare shi wa in kuntumul wahana wal fashla idan kuna jin tsoron rauni da kuma ainihin wato watsewa to fala taghurur rajul min nafsihi wannan musamman kada ku yaudare shi kada ku shi suka ce sun yadda ba za su yaudari imamu na ba ba za su ruɗe shi ba shine suka rubuto masa wa'annan wasiqun wannan maganar da wannan malamin yake yana cikin littafin al-lubub libun a shafi na 22 da kuma al-majalis al-fakira a shafi na 58 da kuma shafi na 59 da kuma muntaha al'amali na dusi a mujalladi na daya shafi na 300 ko na 430 duk sun kawo wannan magana a wannan lokacin da al'imamu Hussein ya ga wasiƙu sun yawa ana ta turowa ya zo sai ya tashi muslim bin aki wanda dama mun san ahalin baiti a gurinmu na farko su ne matan manzan Allah na biyu sai 'ya'yan manzan Allah na uku sai kuma dangin manzan Allah wanda su ne ala ali ala aqil ala abbas ala jaba su ba yan kungiya bane kamar yadda Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd to ba za mu yadda da wasu daga cikin ƴaƴan annabi ba mu yadda da wasu ko ba za mu haka ba muslim bin aqil yana daga cikin ahlul baiti wanda al-imam Husaini ya amince masa ya tashe shi ya tura shi a lokacin da ya tashe shi ya tura shi kamar yadda wasu da yawa daga cikin su malaman shi'a suka faɗa daga ciki akwai rida hussein yake cewa fakara da muslim min makka da nisrin mina sha'aban ya fita a lokacin da watan sha'aban ya raba tsakiya ya kai wato garin kufa a tsakiyar watan shawwal wa aqbalati shi'a in shi'a suka fuskanto muslim bin aqil yi yubayi'unahu suna ce masa mu mubaya'a hatta balagu ta 18 alfa har sai da suka kai wajen mutum ainihin wato 18 a wata ruwayan ma yake cewa balaga man baya'ahu arba'in alfan wanda suka yi masa mu baya a sun kai mutum 40 wannan magana tana cikin littafin ashi'a wa ashura shafi na 160 da takwas da bakwai da kuma siratul a'immatul ithna ashariya na hashimul baharani a mujalladi na biyu shafi na hamsin da bakwai da kuma shafi na hamsin da takwas sannan akwai almajalis fakira a shafi na sittin da ɗaya duka sun tabbatar da an yi wannan amma kafin wannan wanda suka fara ruda aka yaudare shi kafin al'imam Hussein ya taso ya tafi garin shine muslim bin aqil a wannan lokacin da muslim bin aqil ya je garin kufa ya je iraki wanda yake shugaba wanda yake gwamnan kufa a lokacin shine nu'manu bin bashir nu'manu bin bashir shi yana zaune a iraki a kufa ya san halin mutanen mai udara ne marasa mutunci ne ya sa duk wani bala'i da fitina da tashin hankali ka ga daga kasar ake shiryo shi da ya fahimta ka ko damuwa bai ba a matsayin shi na gwamna saboda ya san mutanen da suka gayyato shi suka ce yanzu zai wahala ba su ta amana shi ba a wannan lokacin da bai ɗauki wani mataki ba yazidi yana shugaba a sham sai aka tura masa ga halin da ake ciki sai ya cire ni Umaru bin bashir sai aka sa ubaidullahi bin ziyad wannan ubaidullahi bin ziyad kowa ya rike da kyau da aka ɗauki shugabanci aka bashi ya karba na farko wata aƙida yake da shi kuma wa yake goya ma baya amma haka da aka bashi mukamin sai ya karɓewa sai ya karbe mukamin da aka bashi a wannan lokacin al'imamu husaini radiyallahu anhu sai ya ga musulun bin aqil shuru-shuru bai dawo ba sai ya shirya cewa ya kamata ya fita yana ganin komai ya kankama imamu husaini ya shirya zai fita abdulrazak al-musayi al-muqrim a littafin maqatal husaini Al-mukurin. a shafi na 160 ko 193 da kuma muntahal amali na dusi a shafi na 471 a mujalladi na daya yake cewa wa kana nuzuluhu fi karbala fi thani min al-muharram sana 61 imam husain ya sauka ya je karbala a cikin ainihin wato watan muharram goma sha biyu ga watan a shekara ta 61 abbas ummi yake cewa wani malami ta Allah ya kuma shi a jahannama i'lam ka sani naka hunaka istilafan fil yawm alladhi warada fihi al-imam Hussein alayhi salam ila Karbala ka sani an ma yi sabani wani wuni ne al-imam Hussein ne je Karbala sai yace wa asahhi al-aqwal annahu qadima Karbala fi thani min al-muharram al-haram sana 61 min al-hijra yace amma mafi ingancin maganganu shine ya je a cikin sha biyu ga watan muharram a shekara na da ɗaya. walan manta ha ilaiha lokacin da ya je imam husaini ya ce masu muhadihi al'ab wannan ƙasar mai sunanta faƙila lahu sai aka ce masa karbala faƙala sai ce allahumma inni a hudu min mana karbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i kamar yadda ɗaliban insha'i suka sani akwai abin da ake ce masa tarkibul masjid a haɗa kalmomi guda biyu sai ya zama sunan mai abu guda ɗaya kaman hadara mau kaga hadara ai fi'ili ne ko almautu ne ba fa'il ba amma hadara mau sai ya zama to mai sunan guri ne kaman ba'ala bakka duk irin wannan akwai su a cikin ainihin wato karatun isha'i to alkarbu baƙin ciki albala da kuma mai bala'i ito sunan gurin dama kenan karbala alkarbu wal bala yasa da imam husaini ya tambaya ce me sunan nan gurin aka ce masa karbala yace allahumma inni a'udhu bika min alkarbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i a lokacin da al-imam husaini ya shirya zai fita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa saboda kaunar da suke wa jinin manzon Allah sai da suka ce mai karya fita وكان كثير من sahaba قد luman منع bin ali علي من da yawa daga cikin sahabbai sun yi ta kokarin sai sun hana al'imamu Hussein fita daga ciki akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi bin Amr bin al-As akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Abdullahi bin Zubair sannan akwai dan uwan shi Muhammad al-Hanafiya sanda ya tashi yace sai ya tafi Iraki suka ce masa ba zai je ba kare magana Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin bidaya wannan haya sanda ya ga al'imamu Hussein ya tashi zai fice je Iraki ya ce masa laula an yi zuriya bi wa bikan nasu ba don mutane kar su goranta min su goranta ma ba a ce irin matsayinka da matsayina ya ce la shabbatu yadi bi ra'asika wallahi da na kama hannuna na shaƙi ka na riƙe kanka mun yi kokowa mun yi rigima falam a ka ta zahabu ba zan ƙare ka ka ba amma yanzu a matsayina da matsayinka mutane a an mun yi kokawa da kai dan zaka ce wani guri na ana ka wannan sai zama mun abin kunya ya zama maka ba abin kunya ibn umar imamu sha'abi yake cewa kana ibn umar bi makka abdullahi dan umar yana makka a wannan lokacin fa balagahu anna al-husayn qad tawaddaha ila al-iraq labari ya zo masa cewa imamu husayn fa ya bar garin madina yanzu ya dumfari zai tafi iraki falahiqahu ala masirati salasi layali ya taso sai da tafiyar kwana uku a ƙasa a lokacin da ake amfani da doki da jaki ko rakumi tafiyar kwana uku saboda ƙaunar jinin manzon Allah faƙala da ya riske shi a hanya yake masa aina turidu ina za ka je ni faƙala sai yake masa alƙara zan je iraki ne wa aka raja lahu al-kutuba allati ursilat min al ya fitowa da abdullahi dan umar tarin wasiqu wanda aka turo masa daga iraki yuqlinuna annahu ma'ahum yuqlinuna annahum ma'ahu suna sanar da shi cewa fa lallai yazo suna tare da shi sai yace masa wa hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum wannan ita ce bai'asu da kuma wasiqun da suka turo mu sai yace qad ruhu radiyallahu anhu sun yaudare shi sun rude shi Umar, فقال ابن عمر سعد الله بن عمر يتي مع الامام حسين لا تاتيه كركزي فابى الحسين الا ان يهاب امام حسين يتي سيادي فقال ابن عمر سي عبد الله بن عمر يتي مس اني محدثك حديثا ني زن باك وني لاباري ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره من زن الله ملائكه جبريل يا زو masa ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira faktar al-akhirah wa lam yurid ad ya duniya bai zabi wannan tarkacin da zabi lahira bai zabi wannan tarkacin na duniya ba wa innaka bid'atun minhu kai kuma tsoka ce daga jikin manzon Allah wallahi la yaliha ahadun minkum abada matsayin da kuke da shi a duniya ba wani wanda ya samu irin wannan matsayin wa ma sarafa Allahu ankum duk abin da kaga Allah ya kautar da shi bai ba ku ba Abdullahi dan Umar yake ce masa lillazi huwa khairul lakum to wannan abun ba alheri bane da ya ba ku shi fa aba an yarji'a al-imamu fa yake fashi ya tafi فأتنقه عبد الله بن عمر وبكى عبد الله بن عمر يكام الإمام فين يفشي دكوكا وقال يتي أستودئك الله من قتيل إنا روحان الله يتري كدك كتابها هكا عبد الله بن عمر يفنى مكا وانا دم nuna نونا ƙaunar sahabbai ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan Zubairu, wanda tare da shi suka gudu daga garin daga ga ainihin wato inda suke suka gudu suka je garin makka daga makka suka gudu suka je madina yace masa aina ta zahabu ina za ka je ne ta zahabu ila ƙomin ƙatalu a baka za ka je wajen mutanen da suka kashe babanka wa tsa'anu a kaka suka soki ɗan uwanka hasan da wuka la ta zahabu kar ka je fa fa abul husaini illa an ya tsaro da al'imam husaini ya fi fa ya fita daga cikin wanda suka ishara suka ce kar ya je akwai wani mawaƙi ana ce masa farazda wannan mawaƙin da suka haɗu da al-imam Hussein yace masa min aina daga ina kake imam Hussein ce masa qala sai yace masa min al-iraq ni daga iraq nake qala sai kai kaifa aha halu ahli al ya halin mutanen iraq yake yanzu qala sai yace qulubuhum ma'aka zuciyarsu tana da awancewa tana tare da kai amma wasu ma'a bani umayya ta kubban suna tare da banu umayya fa aba illa an yakru al-imam Hussein ce sai yaji wa qala yace wallahu al-musta'an abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake ce masa ya abdullahi inni la suhunnaka ko ya aba abdullahi yace ma al-imam husaini ya aba abdullahi inni nasihun laka ni zan maka nasiha wa inni alayka mushfiqun wallahi ina jin tausayinka qad balagani annahu katabakum qaumun min shi'atikum bil kufa labari ya zo min cewa mutanen ku na kufa ɗan shi'a sun rubuto muku wasiƙu yad'unaka ila ilal khuruj ilayhim suna kiranka ka tashi ka je gurin su falam takhruj ilayhim kar ka je gurin su fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufa kafin kai na ji babanka ali bin abi talib yana magana kan mutanen nan na kufa da zaka je gurin su yana cewa wallahi laqad malaktu wa abaqtumuni wa malluni wa abaqtuni yace kun kosar da ni kun fusatar da ni wa ma yakunu minhum wafa'un qattu a cikin mutanen da zaka je gurin su kabba wanda ke cika alƙawari wa man faza bihim faza bi sahmin dukkan mutumin da zai rabauta da wani abu daga gare su to zai rabauta da tafo da kibiya sai ce wallahi malakum niyatun wala azumin ala amalin wala sabrun ala sayyidin in ma ka je in dai maganan taimako ne na asa a fito a kuma to ba jarumai ne matsaurata ne ragaye ne wallahi za su watsa su baka karkaji wannan duka sabon manzon Allah ne suke nasiha amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu saboda wata hikima ta sa la mahala ya faru babu wanda ya fi hana abin ya faru wannan abun al-Imam Husaini ya tashi ya ainihin wato fita bayan al-Imam Husaini ya je wannan gurin kamar yadda ya tabbata a cikin Muntahal Amal a juz'i na 1 shafi na 466 Abbas al-Ummi yake cewa annal Husaini radiyallahu anhu sara ila qasr bani Muqatil ya je wata wato fada ta wani mutum ana ce masa bani muqatil fa ila fusqatun madrus sai ga wani tanki an buga sannan da mashi an kafa sannan da kuma doki a tsaye al-imam sai tambaya yace waye yake da wannan tankin sai aka ce masa li Abdullah ibn al-Hur na wani mutum ne Abdullahi bin al-Hur al-Ju'fi al-imam ya tura ana kiran shi bayan ya zo wato da ya tura ana kiran shi fa arsala ilaihi al-husayn alaihi salam rajulun min ashabi sai ya tashi wani mutum ya tura yace ka je ka ce masa yazo ina kiran shi yuqalu lahu al-hajjaj bin masruq al-ja'fi ana kiran mutumin da al-imam husayn ya tura hajjaj bin yusuf al-ja'fi fa aqbala alaihi fa sallama fa radda alaihi salam thumma qala ma wara'uka bayan ya zo ya masa sallama ya amsa sallama sai ce me yake bayanka sai ce a bayana akwai abdullahi bin hur sai ce masa abdullahi dan huru annallaha qad ahada ilayka karamatin in qabilta Allah ya baka wata irin karama in zaka karbe ta fa qala sai shi abdullahi bin huru yace me karama fa qala al-husayn bin ali sai yace masa hadha al-husayn bin ali yad'uka ila nusrati imam husayn ya shigo garin nan kuma yana kiran ka zuwa ka taimake shi fa in qatalta bayna yadayhi ujirta in kai yaki a gaban shi saboda shi to za a baka lada wa in qutilta dai yadayhi in aka kashe ka a gaban shi zaka yi shahada fa qala lahu abdullah bin al-hur sai abdullah bin al-hur yake cewa wallahi ya hajjaju shi wanda aka turo yace ma karasu min al-kufa ba komai yasa na fita daga kufa ba illa makafata an kula al-husayn alayhi salam ina jin tsoron kal al-imam ya shigo garin kufa ne kuma ina ciki wa ana fihim ni ina ciki wala ansuruhu ba zan iya taimakon shi ba bana kaunar wannan shi yasa zan fita لأنه ليس في الكوفة شيعة وليس في الكوفة شيعة domin yanzu a cikin iraki a cikin kufa babu wasu 'yan shi'a wala ansar ko wanda za su taimaka ma imam husaini illa malu ila duniya ba sai duk sun karkata zuwa ga duniya illa man asama Allahu minhu sai wanda Allah ya tsare shi daga cikin su to kowa ya rike mun ce wanda aka ba gwamna a lokacin ya karba shine Ubaidullah bin wa bin Islam shi aka ba gwamna a garin iraki ya karba yanzu wannan mutanen da suka ce ya zo ga shi ɗaya daga cikin su ya ce shi abin ne yasa ya bar garin ya fita saboda ya fahimce ni sun karkata zuwa ga harkar mai harkar duniya shi yasa ya ce kar al-imam Hussein ya zo ya san halin da ake ciki shi ba zai iya taimaka masa ba shi yasa ya ce to bari ya fita daga wannan garin a wannan al-imam Hussein wannan mutumin bai je ba ya faɗa ma ɗan sakon ya je faɗa ma al-imam Hussein yana nan sai ga rundunar da za ta kashe shi ta wa kana husaini 72 gabaki daya mutum 70 wanda suke mahaya doki su ne wanda suke tare da al-imam a lokacin mutanen da suka fito daga garin kuba kuwa sojoji 5000 sojoji 5000 ne mutum 70 da mutum 5000 ya za a yi Eh? ai ko magana babu walamma tawaqafa al-fariqani lokacin da Imam Hussein ya tsaya a gefe ga kun wannan rundunar ta tsaya a gefe hussein الحسين shi bin زياد sai al imam Hussein ya faɗa mu wannan rundunar ta Ubaidullah bin Ziyar ya ce raji'u an fusukun wa hasu zuwa ya ce ku kan ku muraji'a kuma ku mata hisabi kafin Allah ya tsira ku ya muku hisabi ya ce musu hali ya sulubu da kuma misli yanzu dan Allah zai kyautatu a gare ku a ce kamata ku ne jama'a da za ku fito ku yaƙi ni wa ana binti kuma alhani dan kar annabin ku ne yace laysa ala wajhi al-ard ibnu binti nabiyin gairi a duk duniya yanzu ba wani dan annabin dan kar annabin Allah in ba ni kare ba yace amma yanzu irin ku a ce ku rasa wanda za ku fito ku yaƙa sai ni yace ba ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa a kaina da ni da dan uwana yace ce haza hadani sayyida shabab ahli janna wa'annan guda biyun sune shugaban samarin gidan aljanna wannan maganan tana cikin sunan tirmidhi da imam ya ainihin wato kawo wato fere suka ce wa huwa da'ifun min riwayat al-husaini lakinnahu sahihun min riwayat huzaifa wa abi sa'id wa ghayriha wannan hadisin ya inganta abinda al-imam husaini ya faɗa masa kenan wannan shine abin da ya faru to yanzu akwai abin da ake ce masa ashahidu ya rama la ya ga'i wanda kenan yakan ba da labari akan abin da kai da baka nan ba za ka iya ba yanzu idan da aka yi yakin ojuku yakin biyafara idan an tashi sai dai a nemo tsofaffin sojoji wanda aka yi yakin da su su ba da labari wani mutum a yanzu kuskure ne ya bada labari a lokacin da bai san me ya faru ba bayan kuma ga wanda a gurin aka yi abin shi ya gani shine ashahiru ya ramala ya ralga wanda ke guri yana ganin abin da kai da baka nan ba za ka gani ba da mu da waɗanda suke ihu su fito gari su suka titi ba na nan aka yi abin kai ma baka nan malamin ka bai nan amma akwai wanda aka yi abin a su, sun gani sun ga abin da ya faru sai mu gayyato su sai su zo su ba da shaida me ya faru daga cikin wanda abin ya faru a idan su suka san me ya faru akwai al hussein bin Ali wanda ake masa laƙabi da Zainul Abidin na farko jinin manzan Allah ne na biyu mahaifin shi aka kashe na uku yana gaba a idan shi ya ga abin da ya faru duk duniya ko shine sahibul kissa duk wanda zai bada labari to bayan labari shi to bari mu ji abinda al-imam Hussein Zainul Abidin ya faɗa suwa suka kira baban shi suka kashe shi a lokacin da al-imam Hussein bin Ali Zainul Abidin ya koma kasar Iraki sai mutane suka taru da aka taru ana ta kuka ka san dama daga cikin kuka akan rashin gaskiya ɗaya daga cikin sifa sai ta munafikai mutum ya ta rusa kuka bayan ko makareci sanda aka tattaru aka yi duk. al ali zain abidina sai ya tashi cikinsu yana magana yana ce masu nashattukum billahi ayyuhan nasu ya ku mutane nashattukum billahi ina haɗa ku da Allah hal na annakum katabtum ila abi wa qada'atum kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana babana yazo kuka yaudare shi sannan wa ataytumul ada wa ataytumuhul ahada wal mithaqa wal bai'ata wa qataltumuhu kuka dauki mubaya'a da alƙawari babana idan yazo za ku kare shi babana yazo kuka kashe shi yanzu wa yake ba da shaida wanda suka kira babanki suka kashe shi shine Ali Abidi ne dan Imam Husaini wanda a gaban shi abin ya faru lokacin yana karamin yaro bai da lafiya sai ya zamanto shi abin bai taba shi ba yanzu da bakin shi yana cewa wanda suka kira baban suka ce ya zo to da ya zo kuma su suka kashe shi sai yake musu fatabban lakum lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kawo kanku wa sau'atan li kuma irin wannan ra'ayin naku yayi muni yace musu bi ayyata ainin na ila rasulillahi da wani ido za ku iya kallon manzon Allah ranar tashin alkiyama iz yaqulu lakum sanda manzan Allah zai bude bakin sa mai albarka ya ce muku atalkum itrat kun kashe ta wanda haqqum hurmati kuma kuka ce mutunci na falastum min ummati ku ba ku daga cikin al'ummata a lokacin da al-imam Hussein ya wannan maganar Zainul Abidina fartafa'at aswatun nisa'i bil buka'i min kulli nahiyatin sai kaji kuka yana tashi ta kowane bangare wa qala ba'dhum li ba'din alaqtum wa ma ta'malun sashi yace ma shi. gaskiya mun halaka saboda irin aikin da muka yi faqala alaihi salam sai al-imam Zain al-Abidi ne yake cewa rahimallahu imra'an qabila nasihati Allah ka ji kan mutumin da ya karbi nasiha ta wa hafiza wasiyati lillahi wa rasulihi wa ahli baitihi ya kiyaye wasiyar mu akan Allah da manzan Allah da kuma mutanen gidan shi yace fa inna lana fi rasulillahi uswatan hasana mu muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah fa qalu bi ajma'ihim gabaki dai sai suka ce na nahana kulluna sami'una muti'una duk muna jinka kuma za mu maka biyayya hafiduna libimamika ghairu zabidina fika wala na anka za mu kiyaye alfarmarka ba za mu kyamace ka ba kuma ba za mu guje ka ba famurna bi amurka ka ba mu umarni ka cika da fadawa yanzu nan yarhamuka Allah Allah ya maka rahama fa inna harbu fa inna harbun mu sai mun yi faɗa da duk wanda ya faɗa da kai wasilmul lisalim ka sai mun zauna lafiya da duk wanda ya zauna da kai tun a wannan lokacin suka fara da awar ƙarya cewa la na'aku zanna yazid sai mun je mun kamo yazidu a sham wa nabara ummin man zalamaka wa zalamna kuma mun yi fito na fito da wanda ya zalunce ka ya zalunce mu sanda suka yi wannan magana sai al-imam ali zain al-abidi ne yake cewa haihata haihata ayyuhal gadaratu al-makaratu kaukau ya kuma abuta yaudara yaudarar ta kuma maimaituwa take yi yace musu hila bainakum wa bain shahawati anfusikum aturiduna an ta'atu ilayya kama A aba'i min qablu ni ma kuna so yanzu ku zo ku yaudare ni kamar yadda kuka yi ma babana jiya yace ainihin wato kalla wa rabbir raqasa ina rantsuwa da ubangijin mata masu taka rawa fa innal jurha lamma yandamin wallahi raunin da kuka yi mun har yanzu bai warke ba yana zubar da jini qutila abibil amsi an kashe babana jiya wa ahlu baitihi ma'ahu da mutanen gidan shi tare da shi walam yunsini saqla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace rabuwa da manzon Allah ban manta da shi ba wa saqla abi da rabuwa da babana rashin shi wa bani abi da ƴaƴan babana wannan wajaduhu baina lahati wa mararatuhu baina hanajiri wa halqi wa gassatahu tajri fi firashi sadri yace wallahi wato har yanzu ina jin bakin ciki a kirjina da kuma ɗaci a makogaro na da kuma wuyana sannan yace ma ƙuran abin da ya faru da ni har yanzu yana tafiya a cikin kirjina haka al Husaini Ali Zainal Abidi ne ya faɗa to yanzu qadiya ta farko shine ni ba na gurin kai ba ka gurin al-Imam Husaini Ali Zainal Abidi ne yana gurin sai ya faɗa wanda a ƙidar shi a ma'asumi ne baya kuskure sai ya ce ga wanda ya kashewa baban shi kuma wannan maganar fa ba fa a cikin littafin sunna ba a cikin littafin shi a take to yanzu dole in dai za a mutunta ma'asumi dole a yadda cewa abin da ya faɗa gaskiya ne in ko abin da ya faɗa gaskiya ne to kenan suwa suka kashe al-Imam Husaini wanda suka kira shi suka ce ya zo suka kashe al-Imam Husaini wannan maganar dusi ya kawo ta a cikin al-Ihtijaj a mujalladi na biyu shafi na 33 da kuma ibnu tawus a cikin al-malhuf a shafi na 92 da kuma muhsin al-amin a cikin lawaidul ashdan a shafi na 158 da kuma abbas al-qummi a muntahal amal a juz'i na 1 shafi na 572 da kuma husainu kaurani a littafin sharihabu karbala shi ma ya kawo a shafi na 183 da kuma abdulrazak umlukurim ya kawo a littafin shi makasalar hussein shafi na 317 da kuma murtada iyad ya kawo a littafin shi makasalar hussein a shafi na 87 sannan abbas al ummi ya ƙara kawo ta a littafin shi nafsul mahamum a shafi na 360 sannan al-qazwini ya ƙara kawo a littafin shi taslimus sahara a shafi na 260 da muka faɗa mun sha maimaitawa lokuta mabambanta muka ce wannan littattafan da muke faɗa in mutum ya isa sati mai zuwa sai ya ɗauko littattafan sai ce aka rama kalla a wancan satin ka faɗa ka ce ƴan shi'ar da suka kira al'imamu ne su suka kashe shi kuma ka faɗi littafi kuma ka ba da raba da yanzu ga littafin an isa a nuna gurin mu kuma mutum ya gani in ba mu nuna gurin ba shi kuma mutum in ya isa ya zo da littafin ya gani wallahi ba za su iya ba al-imam husaini da kanshi ya faɗa a cikin maqtal al-husaini na muqri a shafi na 175 yace inna haula'i akhafuni wa'annan mutanen yanzu gashi suna tsoratar da ni wa hadhihi kutub ahli al-kufa wa'annan wasiƙun mutanen kufa ne wa hum kuma su suka kashe ni sannan kafin ya mutu sai da ya addu'a wanda mufid ya kawo a littafin irshad a mujalladi aini a shafi na 241 yace Allahumma in mata'atuhum ilahi ne Allah wa'innan mutanen da suka kira ni in ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci fa farriqun firqan Allah ka rarraba su gida gida waj'alhum qara'ika ila da Allah ka sanya su kungiyoyi daban-daban ka je ka karanta littafi za ka saka san su a duniya sanan yace wala ta wala ta anhum abadan Allah karka yadda da su har abada fa innahum da'auna liyansuruna domin waɗannan mutanen su suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu sun ma'addau alaina sannan muka zo suka ƙetare iyaka a kanmu fa ƙataluna kuma suka kashe mu yanzu ɗan al'imam Hussein ya ba da shaida da bakin shi shi sahibul kissa al'imam Hussein ya faɗa ya ce wanda suka kira shi ya zo suka kashe shi shine wa mutanen shi wannan duka a cikin littattafan shi'a al'imamu aliyu zainal abidi ne da ya ƙara wucewa ya ga wasu mutane suna kuka sai yake ce musu tana auna ko ta nuna wata bakuna min ajalin kuna kuka kuna bakin ciki saboda muku sai ce musu to faman allazi qatalana waye kashe mu in ba ku ba ai ku ne sannan wannan yana cikin almanu a shafi na 686 da kuma nafsul mahamul a shafi na 357 da kuma al-husayn al-mustada'iyat a sannan a littafin tuzlimun zahara ummu kursum yar ali bin abi talib wacce ƴar uwa ce shaqiya ga al-imam husaini radiyallahu anhu ita ma ta ba da shaida lokacin da ta shiga ta ga mutane suna ta kuka ta ce a tabakuna watan kuna kuka kuna da awar kuna son mu ai wallahi fa baku kasiran wada haku kalilan ku kuka da yawa ko ku dariya da yawa wallahi za ku yi kuka kaɗan amma za ku yi dariya da yawa ba ku kasiran ku yi kuka da yawa wada haku kalilan ku yi dariya kaɗan faƙar zahabtum bi ariha wa shanariha abinda kuka yi na kashe dikan mannan Allah kun tafi da munin shi da aibin shi walan tarkasuha bi gasli walan tarkasuha bi gasliha ba'daha abadan wannan abun ba za a yi muku rangwame akan ta ba har abada take cewa an na turka suna katalin sarili katimin nufuwa. ya za a yi muku rangwame akan kashe ɗan lelan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganan tana cikin ma'al husaini fi na hadatihi a shafi na 299 a wata ruwayar da ta zo ta ga suna kuka ta cewa ta sa ya ahalul kufa ku yi shiru taqatuluna rijalukum madan ku su suka kashe mu wa tabkina nisa'ukum matan ku kuma suna mana kuka sai take musu fal hakimu bainana wa bainakum Allah yawma fasl qada wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ranar da za a rarraba komai da komai Abbas al-Ummi ya kawo wannan a cikin Nafsul Mahmud sannan ga maganganun malaman Shi'a da suka tabbatar da wannan waƙa akwai jawabu muhaddisi yake cewa qad addat kullu hadhihi al-asbab dukkan waɗannan asbabin ta kai matakin da ila an yu'ani minhum al-imam Ali alayhi salam al-amrayni har al'amari guda biyu ya samu al'imamu Ali Zain Ali Ali bin Abi Talib wa wada al-Imam al-Husayn alaihi salam minhum al-Gadra sannan suka wa wada al-Imam al-Hasan alaihi salam minhum al-Gadra wayannan mutanen na Iraki sun fuskanci kuma al'imamu imam Hasan da yaudara wa qutila bainahum Muslim bin Aqil mazluma sannan su suka wa Muslim bin Aqil a sama da mutum dubu arba'in kuma a gabansa aka kashe shi suka kasa ɗaukan mataki sannan wa qutila al-husayn atshanan fi karbala qurb kufa a yadi jaysh kufa sannan aka kashe ainihin wato al-imam husaini akan hannun rindinar mutanen kufa wannan tana cikin musu'atu ashura a shafi na hamsin da tara. wannan malamin husaini kaurani yake cewa wa najidu mawqifan akhar yadullu ala nifaqi ahli halin kufa mun samu wani matsayi da yake nuna mana munafincin mutanen kufa yace ya ati abdullah bin hauza at-tamimi yake fa amama al-husayn wa yasifu yazo gaban imam husayn ya tsaya yana ihu yana cewa afikum husayn cikin ku mutane 70 din da suke haya akan doki akwai husayn sai ce wa hadha min ahli kufa wannan mutumin yana daga cikin mutanen kufa wa kana bil amsi min shi'at ali alaihi salam ajiya yana daga cikin yan shi'a wannan suke goyon bayan ali bin abi talib sai yace wa min al-mumkin an na min alladhina katabu lil imam yace zai ma yana daga cikin wanda suka rubuta wasiku zuwa ga al-imam Husaini aw min jama'ati shamsin ko yana daga cikin jama'ati shamsin wa ghairihi alladhina katabu thumma yaqulu sannan da al-imam Husaini yazo zai mutu yake ta masa ya Husaini abashir bin nari yake ce wa jikan annabi wai yana masa bushara da wuta in ya mutu Allah ya tsine ne albarka sannan ya zo a cikin rihabu karbala wannan magana a shafi na 61 murtaza iyad yake cewa wala ba fi annal kufa karo min ake ali ba kokwanto a lokacin kufa wanda suke zauna a cikin ta magoya bayan ali bin abi talib wa annal ladina qatalu al-imam husaini hum shi'atu wanda suka kama imam husaini suka kashe ɗan shi'ar shi ne kalin al-insani an-najdi yake cewa innal jaysh alladhi kharaja lil harb al-imam husaini sai ce salatu mi'ata alfin yace rindina ma sun kai wajen mutum dubu ɗari uku sai ce kulluhum min ahalin kufa dukkan su yan iraki yan kufa ne laysa fihim shamin yace ba dan garin su yazid a ciki ba mutumin sha wala hijazi ba dan makka ko dan madina wala hindi babu mutumin indiya wala pakistani ba dan pakistan wala sudani ba mutumin sudan wala misri ba mutumin misra wala ifriti ba bakin fata ba dan afirka a ciki bal kulluhum min ahalil kufa qad tajamma'u min ƙaba'ilin shatta daga iraki suke yan kufa ne suka tare daga kabilu daban-daban suka fito suka kashe jikan annabi alƙazawini yake cewa wa min wannan magana tana cikin al'ura a shafi na 99 ko shafi na 89 alƙazawini Husaini bin Ahmad al-Bara'i an-Najdi yake cewa al-Qazawini ya ce wa min mimma nuqima ala ahli al-Kufa yana daga cikin abin da aka kyama akan mutanen Kufa annahum ta'al al-Hasan bin ali alaihi salam su suka sauki hasan da wuka sannan wa qatal husayn alaihi salam ba'da an uhu sannan suka kashe al-imam husayn bayan sun kira shi ya zo wannan magana tana cikin tarihin kufa a shafi na 100 da ainihin wato 31 musulul amin a cikin ayanu shi'a a mujalladi na 1 shafi na 26 yake cewa kuma baya al-husayn min ahli al-iraq 20000 gadarubi yace mutum 20 suka wa al-imam husayn mubaya'a suka yaudare shi wa karatu alaihi kuma su mutanen da suka yi masa ba'a su suka fito kan shi wa karatu alaihi wa bai'atuhu fi anaƙi alhali ko mubayi'ar su tana wuyan shi fa qataluhu sannan waɗannan mutanen su suka zo suka kashe shi kamar yadda ya ainihin wato faɗa sannan waye ya kama al-imamu Husaina hannu da hannu ya kashe shine malamai suka ce al-mashhur fi kutub ahli sir wa tarajum anna alladhi bashara qatl al-husayn radulani mutum biyu ne akwai sinanu bin anas an-nafi na ɗaya kenan kowa ya rike wa sunansa sinanu bin anas an-nafi shine mutum na farko wanda ya kama al-imam husaini hannu da hannu sannan akwai ash-shamru bil zuljawshan shine mutum na biyu shamru bil zuljawshan sannan wanda ya jibinci girman abin shine ubaidullah bin ziyad to wannan ubaidullahi wa shim wa'annan mutanen guda biyu malamai suka ce sun kasance a da suna daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib shi yasa muka ce ya ce sun karkata akan duniya shi yasa tunda harka ce ta duniya da aka cire ni Umar bin Bashir aka ce ba gwamna sai ya sai ya karba wannan abu na farko kenan sannan Ubaidullah bin Ziyad Tusi ya kawo a littafin shi Ar-Rijal ya kirga shi yace yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib wanda akwai rijalul tufi sunan littafi ne a shafi na 54 a tarjama ta 120 wanda daba aitu haidar najas suka buga a shekara ta 19 shekara ta 1961 wanda wato miladiya kenan ta haƙiƙ na Muhammad Sadiq Baharul Qulub wannan mutum da biyu Shabr bin Zuljawshan malamin Shi'a annamazi ash-Shaharuri yake cewa wa kana yawm as-sufayn fi jaysh muminin alayhi salam ranar yaƙin sufayn da aka yi tsakanin muawiya da da ali bin abi talib wa'annan mutanen guda biyu suna daga cikin bangaren wa ali bin abi talib amma yau su ne suka ƙara dawowa suka fito suka kama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannu da hannu suka kama suka kashe da haka muke addu'a duk mutumin da yake da hannu kai ba ma hannu ba ko kalma mutum ya taimaka gurin kashe dukan annabi Allah ya tsine mai albarka su kuma in sun fita in sun isa su dinga fitowa suna wannan addu'a abu na gaba sai waɗanda aka kashe tare da al'imamu Hussein a gurin wanda daga nan ne ta ta'ula tambayoyi zai taso kamar yadda muka yi bayani muka ce Ali bin Abi Talib yana da ‘ya'ya Abubakar yana da ne da umar yana da da usman a cikin ƴaƴan shi ma bal akwai abubakar akbar akwai abubakar al-asghar a cikin ƴaƴan shi akwai umarul akbar akwai umarul asghar saboda kaunar da yake wa kulafa urashidin sai yasa wa'annan sunayen wa'annan suna daga cikin wa'anda aka kashe akwai abubakar bin ali bin abi talib baban su da al-imam husaini amma an kama shi a gurin nan an kashe to tambayar da muke wa shi a me yasa ba sa ambato wannan da aka kashe a gurin sai shi kadai waɗanda aka kashe a wannan harisa utila min abna'i ali bin abi talib al-husayn nafsuhu na farko kenan na biyu akwai ja'far akwai abba akwai abubakar akwai muhammad akwai usman ya'yan ali bin abi talib ya'yan husayn akwai abdullahi akwai aliyu akbar a sannan banda ali zainul abidina daga cikin ƴaƴan Hassan kuma akwai Abdullahi akwai Al-Qasim akwai Abubakar daga cikin wanda aka kashe daga cikin ƴaƴan Aqil kuwa akwai Ja'far akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi bin Muslim bin Aqil sannan wa Muslim bin Aqil kana kada kutila bil Kufa shi dama an kashe shi kafin wannan lokacin daga cikin ƴaƴan Abdullahi bin Ja'far akwai Aun akwai Muhammad amma dan Allah me yasa waɗannan mutanen su ba a biki a matsayin kinawa da su an kai sai mutum daya tambayar da muke kenan an kasa ba mu amsa kuma mun ce Ali bin Abi Talib kashe shi aka in ba amantawa mu a gurin mu kuma Ali bin Abi Talib matsayin sa a gurin Allah ya fi matsayin al-Imam Husaini inda bikin za a yi da gaske addini za a yi ya kamata a farawa al-Imam Ali radiyallahu anhu kafin a farawa al-Imam Husaini shi yasa a gurin fi'il ta'ajjub a wajen malaman nahawu suka ce daga cikin sharadin fi'il ta'ajjub shine kar ya to fi'ili wato ya to yana karban tafawuti shi yasa a gurin mutuwa in an ce wane ya mutu wane ya mutu ba a cewa wane ya fi wane mutuwa wane ya mutu wane ya mutu shikenan wa khala mutuwa ta to wane an yi an kashe shi wane ma an yi an kashe shi to me yasa kuka ware ranar biki ko ranar bakin ciki ga al-Imam Husaini saboda an kashe shi amma ba a ware ranar bakin ciki ba ga Ali bin Abi Talib shi ma kashe shi aka tambaya ku ba mu amsa in kun ita wallahi wannan amsar ba za ta baya ba ke mu muka faɗa wancan satin muka ce da za mu yi wannan to farkon wanda za mu farawa shine manzon Allah sai mu ware ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah mu zai mu bude na ranar bakin cikin mutuwar sayyidina Umar a zo a bude na sayyidina Ali a zo a bude na Usman sannan mu buɗe na shi al-imam in aka gangaro ma duk wani mutum da ya mutu akan tafarkin Allah an malam Jafar sai mun buɗe ranar bakin cikin ranar bakin cikin mutuwan kashe malam Jafar ba kashe shi aka yi ba sai mu buɗe mutu to ranar bakin cikin mutuwan kashe malam Jafar a zo a yi ta bakin ciki amma waye ya sa ba wanda ya sa saboda haka su ahlus sunna kamar yadda muka yi bayani ba sa gina wani abu na addini in ba Allah bane yace ko annabi kuma na rantsi da Allah ba wanda yake kawo maka dalili a Qur'ani ko a ko a sunnance inda aka ce ayi haka kuma za mu yi bayanin ma balban hasali an hana yin hakan wannan shine da haka muna yin addu'a ga duk mutumin da yake da hannu gurin kashe jikan annabi kowa ya shi Allah ya tsine mai albarka da haka abinda malamai suka ce abin ya faru a lokacin gwamnatin Yazidu kuskuren yaziri da bai ɗauki mataki ba da aka shi ne kuskuren shi kuma ko babanmu ne ya kuskure ba za mu ki faɗa ba wala yajri man nakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa amma suwa suka kashe al-imam ne wanda suka kira shi suka ce yazo yazo kuma waɗannan mutanen su suka yi ne su suka kashe shi to sai aka kirkiro da bakin ciki sai duniya ta dare gida uku tun daga lokacin aka samu masu farin ciki aka samu mai masu bakin ciki sannan sai aka samu ahalin sunnati wal jama'a wanda su ba sa wancan bangaren su ba sa wannan bangaren kuma dama mun ce kamar yadda shekul Islam Ibn taymiya ya faɗa yake cewa inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Nahl yana maganan ainihin wato nono yace min baina farsin wa damin labanin khalisun sa'igan lisharibina tsakanin timbi da jini nono yake fitowa asad da yake fitowa bai taɓa launin jini ba kuma bai taɓa launin kashi ba na tilbi ya fito fari kalfari fari, fat kuma ya daɗi ga masu sha haka aƙidan ahli sunna wal jama'a take ba ta shafan kowace aƙida a duniya ba ta wannan ba ta wannan tana tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai muka tsaya tsakiya wanda suke farin ciki ba ma tare da su shi yasa muka ce masu cika ciki su daina ba addini bane Allah bai ce ai ba manzon Allah bai ce ai ba bal ma mu a musulunci muna da ka'ida na idan mutum ya zo cin abinci ya raba ciki gida nawa gida uku akwai maganan numfashi akwai maganan shan ruwa akwai maganan kaza gurin cin abinci bai daga ciki sai wasu da yawa suke mamaki yaya za a yi a ce mutane su tura mutum ko su kira shi ya zo a kashe shi ko su kashe shi sannan kuma a ce suna irin wannan bakin ciki sai muka ce hankali da mu'amalar da ake yanzu ya nuna mana zai kuma nassin qur'ani ya tabbatar mana zai yan uwan annabi yusuf ba su suka dauki annabi yusuf suka dai suka walla rijiya ba da suka walla shi rijiya mai suka dawo suna yi inna zahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin dama ba za a yadda ba mana ai ƙarya ne waja'u abahum sha'an yabaku suka zo daidai wannan lokacin suna tawa baban kuka cewa ga shiga shiga shiga shiga shiga abin da ya faru yanzu dan Allah wannan nasi ya tabbatar da cewa mutum ya kashe ka kuma ya zo ya kuka zai iya yiwa ko ba zai ba yayi a qur'anance sannan yanzu mu'amalar mutane ta nuna hakan yana yiwa shine mutum kuna mu'amala da shi ya tura a kashe ka kuma da safe shi zai fara zuwa gidan ya fara kuka a cikin wannan akwai wawantar da hankalin mutane ta yadda duk mutumin da ka gan shi matsala ta faru ya fi kowa fuskar tausayi da kuka to hankalinka bai cika halarcewa ba a ce shi zai ya abu wani ma ya taimaka da kuɗi ya taimaka da abinci ya ce wani abokinmu ne wani kaza kaza a wannan mutuwa shi aka sai bincike ya bincike suka gane ashe yana da hannu gurin kisan wani yanzu wannan kukan da aka yi dabara ne bar da sahu ne wannan shine abin da ya faru a kidar waɗannan mutanen shi yasa za su yi bayani ga wanda ya kashe Ali bin Abi Talib ba za su ware ranar bakin ciki akan shi ba amma ba za su yi bayani ba ga wanda ya kashe wa al-Imam Husaini a cikin yin waɗannan bukukuwan da zagaye-zagaye da sa baƙaƙen kaya akwai wawantar da hankalin mutane akan mutane ba za su yi saurin ganowa ba waye ya kashe al Hussein amma mu mun sani kuma mun binciko kuma za mu ci gaba da kwakulowa da bincikowa duk shekara sai mun yi bayani in Allah ya yarda wannan shine azaba tun daga duniya ta wulakanci kafin a je lahira ga duk wannan suke da gudunmawa wajen kashe al Hussein kamar yadda muka ce wallazi amara bi qatl al-Husayn Ubaydillah bin Ziyad ولم يلبث an kutila bai zauna ba a duniya kwanaki da yawa sai da aka kashe shi wannan mutum al muqtar bin ubaidillah ya kashe shi saboda daukar bansa sai malamai suka ce shi wannan muqtar bin ubaidillah da ya ya kashe wato ubaidillah bin ziyad daga baya ya zo ya da'awar annabta ya shi annabi ne bayan yayi yi da'awar annabta mabiyan shi wanda suke sa baƙaƙen kayan yanzu su suka fara kirkiro sa baƙaƙen kaya a matsayin kuka da tuba zuwa ga Allah na abin da suka yi na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bari aka kashe shi kuma suka ba da gudunmuwa zubunin kashe shi don haka ake kiran jeshi rundunar shi ake ce musu zaisul muktar allazi taqama lil husaini ake kiran su ana ce musu jeshi tawabina daga wannan lokacin wannan sa din kaya da waye da bakin ciki da waye ya ƙirƙiro aka samu asalin. wanda suka fara yin shi asali sun fara ne a matsayin bakin ciki da tuba zuwa ga Allah na abin da suke na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi su kashe shi wannan shine abu na gaba sai matsayin ahlus sunnati wal jama'a kan kashe imamu husaini ibnu taymiya Allah ya masa rahama a littafin shi majmu'ul fatawa a mujalladi na hudu shafi na 511 yake cewa wa qad akramahu Allah bi shahada Allah ya girmama al-Imam da shahada shi yasa duk abin da kaga Allah ya tsara su ya faru akwai wata hikima ta sa sai ya ce wa ahana bi zalika man qatalahu aw ahana ala qatlihi Allah ya wulakanta duk mutumin da ya ya kashe al'imam Hussein ko ya ba da gudunmawa gurin kashe shi auradiya bi qatlihi ko ya yadda da kashe al'imam Hussein Allah ya wulakanta wannan mutum wala na uswatun hasana biman sabaqahu min ash-shuhada al sai in ya mutu ba shi kadai ne faro a wanda suka riga shi mutuwa akwai sayyidu shahada Hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya ce fa wa aquhu shi da dan uwansa sayyida shababil janna sune su gaban samarin aljanna wa qad kana qad tarabbaya fi izzil islam sun taso sun girma a lokacin da musulunci yayi karfi lam yanala min al-hijra ba su hijira ba sannan wal jihad ba su yi jihadi ba wasu sabar wal azabillahi ma nalahu ahlul baiti da kuma hakuri da cutarwa irin sauran mutanen gidan manzan Allah yadda suka yi irin su Ali bin Abi Talib irin su Hamza da waye kaga ba su samu kai wannan matakin ba su suna daga cikin sabiquna al-awwaluna wanda suka fara musulunci tun a ina a Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai da ya zo garin Madina ne bayan an yi ne an yi hijira sannan aka haifi Hassan da ainihin wato husaini ko da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah suna yara wanda shekarun kowanne daga cikinsu bai kai shekara goma ba a wannan lokacin sai ibnu taymiya ya kai cewa tunda Allah ya nufin ya ba su matsayi fa akramahum Allah bi shahada sai Allah ya karrama kowanne daga cikinsu da shahada takmilan li karamatihima saboda Allah ya cika karrama wadda yi musu wa rif'an li darajatihima sannan Allah ya daga mi darajarsu sai ya ce wa qatluhu musibatun azima kashe al sai Husaini musiba ce mai girma a gurin musulmi sai yake wallahu subhanahu wa ta'ala qad shar'a al-istirja Allah kuma ya shar'anta mana min istirja inda al-musiba a gurin kowace musiba da yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati sayti wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun da haka musibatun din nan na kirati kowane irin bala'i zai samu musulmi a duniya me ya kamata yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ibnu taymiya yake yanzu kenan idan ina zaune na tuna da mutuwar imamu shi ne me ya kamata in da in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwar manzon Allah ina zaune in na tuna a matsayin musiba ce me ya kamata in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka shi yasa zaka ga ahlus sunna sun gina akan wannan ka'idan duk abin da zai zo na musiba an tarbiyyantar da mu ba a faɗar wani abu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su suke da rahama da gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma suke da wani irin salati daga gurin Allah masu wannan sifar to dama rahaman Allah da ai ba kowa ya alƙawari zai mako sai wanda suka ba Allah to wanda duk bai yi haka ba a lokacin da musiba ta same shi to ya saba ma Allah madaukakin sarki bai ba to a lokacin sai wa'annan bid'a ta taso da haka mu a gurin mu Allah ya shirye wannan abin ya farar da shi ne dan ya daga matsayin al-Imam Hussein ya bashi matsayi ya bashi daraja ya bashi manzila na me na shuhada shi yasa ma wasu daga cikin sai suka gano cewa ba kai fa mu muna ganin mutanen nan ma ba kamar suna ma Imam Hussein da bakin ciki ne ya shahada haka suke gani shi yasa yanzu abin da ya samu malam Jafar kowa ya tabbatar ɗaukaka ce gare shi da kuma wa addinin musulunci yasa duk muna fatan in Allah zai kashe mu Allah ya samu mutu ta wannan hanya ko kuwa saboda haka ko wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al asbabu wal maut wahid in ma baka mutu ta wancan hanyar ba dai zaka mutu domin in zamu mutu Allah ka samu mutu akan hanyar Allah ne eh mutuwa akan hanyar Allah ba kaskanci bane gata ne da haka mu a gurin mu al'imamin sai na Allah bai wulakanta shi ya karrama shi ya masa gata dan yana daga cikin mataki da Allah zai tayar da shi bayan ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين سوى الشهداء wannan shine matsayi na uku a gurin Allah subhanahu wataala ko a Najeriya nan ku yanzu aka ce kana da matsayi kai ne na uku a gwamnati to an san ko kai babba ne a duniya yanzu a ce kai ne mutum na uku a gurin matsayi ko kuɗi ko kaza an san kai babban mutum ne ballantana a gurin Allah a ce kai ne kake da matsayi na uku wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba mai girmama shi wanda kuma Allah ya girmama shi ba mai wulakanta shi yasa ibnu taymiya sai wannan bayani kyakkyawa yace wannan karama ne karramawa ne Allah ya yi ma al-imam Husaini ya jarraba shi ta hanyar ya samu sahada shahada shi yasa zamu ga sahabbai da yawa sun yi ta ƙoƙarin kar imamu sani ya je yace ya yaji saboda Allah ya ƙaddara hakan ya faru don ya samu matsayi da daraja da karramawa a gurin sa shi subhanahu wata'ala sahabu na biyu da aka tashi bayan an rahu gida uku kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa sai aka samu bid'atul huzn bid'a ta bakin ciki da kuka ranar ashura da mari da ihu da kishin ruwa da rera waƙe na wato rasa ta'aziyya da ake sannan wannan kuma sai janyo a titina gurare daban-daban har ake zagin magabata na gari wanda ma hadisar ta faru ya kuma zuwa ga Allah kafin abin ya faru a ranar sai kaga an ɗauko ana zagin shi sai na abakar radiyallahu anhu ya bar duniya annabi ya bar duniya da shekara biyu wannan annabi ya bar duniya da shekara biyu shi ma ya bar duniya waƙi'ar imam Hussein ya san an yi bai sani ba to me ya kawo sayyidina Abubakar a ciki da za a cika titi a hada da shi a zaga sayyidina Usman sayyidina Umar ya bar duniya ya koma ga Allah kafin hajisar ba al-imam Hussein me ya kawo ake cika titi a zage shi sayyidina Usman ya koma zuwa ga Allah kafin waƙi'an annan ta faru me ya kawo ake zage shi haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya kawo ake zagin su a cikin irin wannan a cikin irin wannan kwanakin ne zaka ji ana jerin gwano ana cewa Allah ka tsine mu umayyawa banu umayyan nan da muka ci suna tsine musu dan abdushaf ne shi umayyan nan abdushaf kuma dan abdulmanaf ne shi kuma abdulmanaf dan amin manzon Allah ummu habiba tana daga cikin mutanen da ake cika titi a ce Allah ya tsine musu albarka usman yana ciki sannan muawiya yana ciki abu sufyan yana ciki sannan kuma zaid bin abi sufyan shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga ciki amma haka ake cika titina a ce Allah ya tsine masa albarka a wasu guraren ma har igiya ake nemowa a nemo kariya a sa mata kaya a zagaya da ita da zimmar cewa ita ce na na Aisha ita ce matan manzon Allah a cikin irin waɗannan kwanakin to za ka ga anan ne abun da ya karfi ba wanda suke kallon satila in an ce maka tara ga wata da kuma goma ga wata da aka ga wasu haffafasa jikin suke a samo wani mutum mugu a zalimi da doguwar takobinsa yara su layi duk yaro sai ya sai ya samu takobin nan ya labta akan yaran wai a tun da rana aka kashe imamun sai ne to shi ma fa dole sai ya zubar da jini a rana ya manta annabi ya mutu sha biyu ga watan rabi'il awwal me yasa an mutum ya isa shi ma ya kashe kanshi ranar mana yace ai ranar annabi ya mutu ni ma dole in mutu a ranar wallahi in mutum ya isa amma ba za su ba to can wani zaka ga ya dauko kata yana ta jibba ma kanshi da zimmar a ranar akai kaza wani zaka ga amma nan ba mu sani ba wata kila ko shekara mai zuwa za ta fara yanka kawunan su kaga ma kai kai yanki kanka shikenan ba ka rage mana aiki ba ko kuwa eh ba mu sani ba ko shekara mai zuwa za ta fara amma dai na can da abin yi karfi suna iya yi amma na nan wa ba ta yi ya abin da suke shi shine sai dai a fito a dan zazzage min titi da Allah muna son wani shekara mai zuwa Allah ya kiya wasu sun fara barma makan su a ranar sun fara tafiya lahira kaga mutum sai je ya bayani da kyau Allah ya kiyaye da sai wannan matsalar sai ta taso a musulunci kamar yadda muka sani mata da suka zo suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayi'unaka ala an yushrikna billahi shay'an wala yaqtulna ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببؤتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف malamai suka ce yana daga cikin sabawa annabi a cikin abin da yake ma'aruf ne annabi ya hana kukan mutuwa a daga murya wanda albarkan karantarwar suna za ka gaba a suka yi akwai wani aka mutuwa a gidansu a kasa tara